studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu senaran go hanganir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin hokan irga kande zaramci in faji kara ga tonan daran do mun kuna ai balki sami du ai no koi ga faji kara woto tonan daran do studio kalangu mu aran gingir sigire hangan nya mai kwara alternative a wani radio aram te lambo wek cin dia ga tombi zodi tacha amfani a wani radio aram te lambu zongo kwarta gi radio aram te lambu ga da tombi zodi yega yadin mono aran gin guduri challenge fm bongo maram te lambu wega chindi iddo du tombizo di iddo aran gin gudur mo labo gundu kunara radio waran zikin da ta ci kan irdai gugoi kan bugicar kan barabo wane mu ir Niger labo gandai i wani galludun kai kulra aran gin gudur zamani labari zaban yan goi gine bo aramte facebook ko bo studio kalangu yadin mo no sito bo aramte www.studiokalangu.org studio kalangu faji karawo bata muno kan irka aran sai kan ra iga bor kan gwani inga goye ra irgi burnye lokaci ka lokaci kayar mu faji karai sanni kan no aran go garan bon ha matkin no waran ga tegi bonza yadin no hunkuna studio kalangu faji kara bo irga sal garan sai hay kan giti barkar yango bon barkar yango mu hunkuna zan ka kai ne kan yan hayraye inga ino gi sambugu no yan sai kai yango da lebu kan inga dai kwara windi ga barkar yadin mono hanfoyan zan kai bumbo inga ino sanda a to dai kala iga fattu bumbo ga borai din gana kan hayraye isufun ba kun fun kan inga izai go borai wo bande wane kulu wat kan zaro kwai banu dika iga faino hanfoyan zan zan kai igkoi gudu hala dal zong hinka hanfan igudu dal zong hinza hanfan igudu zong taki zaro ra matkan cin dai kwara a teda sandi matkan labar tirfo kan ga fattiga boraino labari kan senigine nation anatonan din da irdo wane mu zan kai kan yi funun da nya mai kurayyara non gumoro ngani igdirin da zan kai woga ka hal galludun kai ra borga kagigar hanfoyan farmasi fuwai mega hanfoyan fondai ginde hanfoyan mo dai borga kaga saban dai non guyan kan borai ga margu habai windan tai nan kulkan no igihin gudu boriyan kanga sargiga irgo salan sanni wane bonno zam hunkuna di koy guguna a to can fuga zankayan no kan ihim gubar lokol kai wa mono igoni ga sambu gidan borai wo bande kangina irin koy ga sanni wane mun wa batu irin boriyan burnyaran se irna shek barham abubakar burnyaran se amon funu kala satadini kan ra irgini aran se borai igmar gug shawara wane mu agtiya kabu kwar borai agtiya alsilam tarado hare kan senigine sedi ir faranski naga irna pastor musa isa irna burnyaran sengu mu halsongu sedir a wani satadin rano ago irna zirbin hamani mu burnyaran se mun funu kala ir niger labu satta fodo kan ga goyo kan no igon gizan kai dan kan se nigne alten faranski naga ya no kan bugasi suro gamu irna alu ya hayyace ingi mu borno kan gonda bairai guso ir wana na mai walir alhalai bon ir garan fondo goy kan garan kagutu ir hukun faji karaga. alu irgin no fondo nimci irse ifo no gon ga kande hunkuna barkar yango din kan yi igon ga zan kai sam gidan wakan senig ne faranski na ga gidman dia an kan gidan sinti ne dai vraiment diga dike gala sabu da sabu kuke idu zate inda zaki kalkatra kalkatra an no gidan babai madirin yankan zanka alhakuno gwa ga kala mutu giri foyan hal nigi te gane mu ga nimci gimo dikabon am duga gini ga wala mu kan ce contribution ko ma zan ko dina ai alhakuno dabor go babaibo ima kewandi ima fahamda tarbiya ima wayandi ima bankare ima konda ekol wali ima konda makaranta ga tuba ima du alboro ke kayanta wal wo boro ke ti kan hin inge mu amiga tine am kwara tine wala am labo kun tine amma da wani mamke alhaka wodo hima ni ka zankate to ina hasaro bambati zama asuba tun. wa kan ko ta ga togi wakin dinka giro waran kin dinki ne di koi adoga di wato ni ka gar wani kan kan kamata a mace a dubi albor hannu kan ga addini bai kan ga kan dubai hannu kan ga tarbiyya bai wodin kulu hal abada asujuwa ma iman kai wato kai kamata imana su education wodin imana dai dan gidai birma birma man ko a man ci gubori to aina ne ce matsalar cin kan kan na talkatara in kanta jan ga bayyana dan ga ignorance ago jahil tara la sab jahil tara madalla ago la sab rakil ki wani inda burin kawo ne kan dubu gumo-gumo nyanga da ba a din dinge zan kai kan ka ga bore ho tan bugo ilbin da da mu kai ki zan ko zai na ai alhakunu ya dinga wani wani ingin kuma ti munasi imam wani ma ban kare sai tarbiya no in konda e kon wani konda makaranta in ki siyase an kan ga bori da an kan su bori a sositara di munati ba di tun da aran di amma tuwan ji kate ko aran ga bainan kan barkare ko go ba na ki ba mun no barkar koi ga ba gumo alo madalla ne ne mai di san bu for example kwartagi aran di zandar ka kace fogon kasi gina ita ma eh, tudu wala mata ni gina ce farka kare ko no gono da aran ko bi karce da hukuna zan kai dan kurkan iman kai ga tau iman kai ga koyi makaranta iman kai ga bi tarbiya iman ni bi riga bori to ko in ga no gidi zai bambata in ga no gidi ndi hada wiye ni gite kwarta gidi won mhm. aran di mat ki goyi bore wi wodin kul zan kai din dubino kan wato ki kamata mi no tarbiya wato ki kamata mi konda ekol wato ki kamata imi imi sakonan da imana fe ifan da igo windira kwarai da ga so ga barkarto idin ai tonan kai ci ko barkar kalim ce ki gabo to ban kan almiya ban kan man wa an kyauya ban kan man wani sana'a ce ya kula su bai dole no a gafi da alborno min biya mutum sai babbata wala ma tiyo ku far da rutuni gane in gano an bi bare kan bare kosore fande ga ma da lagu bare kosore bare no ta ga zuru wasu in gano ni wani iso bai han su bi solution ga kwaya da girbi kimi zaru ra kulli kimi ra mutum ku su ya mutare ki duk wai bor mono in gano aran ga dibi fo bi girban da aran mama kan eh, eh, rozapura kan kai mata kai goci to wodi kino ministre margara boy ba kuma iman ni ekol iman konda ni makaranta iman ni ke ban kan kamata yin ke woni su ai kunno ni mon ba goy gi iman don e borno ga ne mal handi tu no kan nga mo no da hari problem ko di maska afero yan ga hasarau beri no jang zan kai din tarbiyan diyan wa ga kan wala idinin la idinin la hasaru mun zan koyi mana te aini ma ko kike kin wuri wali mu san buga exploiter wani an sare ja yana mu wara exploitation des enfants mhm. mina zam zan kono mon tu an ka aini kap kun futu bumbono wala zan ti dangi gogi dangoyoyin wani madalla dama aran ko aran aran ko aran na barkar aran ka aran fai an ma sai zanguyin ko wala zanguyin da akwai da an yi eh ya an ga an wudu an ko kya san bu wala an ko za tarbiyan di ha an ko kya din san bu gidan a gofa tokin da madalla gofa tokin da wani wo luwa bumbora da aron shi ba aron na shi en victime wala matuno na yake tamma kan lu ayan gono ki kamati mi ri gobo dan ga borai karda ma da ga borai karda to alu ifo no giti ce yango kan no gite haire yayi da bora kul ga zamir ga bayin sindu lokaci bobu kan gugwar fa karar bande insha Allah to ke yango kai gite in ga ki da bor aran radio karin gote alhamdulillah ta ma har hannu hannuno wallahi furan mayo a ga gaddan borai ko mai mafiri ima bai ta hankai gote a tibori dan ga dinga ba hankai wani gote a tibori mu kai ga hankai amma sai yan bambata a agogo mun ke gwamnati kamata a makai a mun bon dan kai woki gitan bugu kan gari iman kamata gouvernement politique général au président de création wala amman ne kala l'école est obligatoire ane école sino dan ka kulce da yi wala kan mm. yi wakin iddu madalla to mata mi gite ine tilasno to manga soje kan go wala politique kan go min di kwarara yo mota gayi go di dizan kai ifo te kisi gayi kon de gayi ti école ngara a wada sai ni ne doka din doka tambo dole no police wa armu armu kokar ga afike ya dinga gomonoto dono problem bambata ko. ar ne aran wo aran je kan kan kul nigerien e ko konda e ko za biru iddu kala giro kin iddu obligatoire ni amma so ngira zan kan ni go de min dinde dan kan sai man kiri izen wala man aran izen go fande tuma inge no kan daga te problem bambata zamu kan kan mun zamu kan kan sai kan dora kan masaliya juro ka to gi wakin ni ko wakin ni abai ka sai kan masaliya ya dinga da tare da yan da wai bormono za bi a cikin ko birizi a borai borai da guna a kun mu zaman il faut ta mun wa a tittira su bura an ka bata mun wa bura mun ban kare to nan man don wani min ta fonda kan suba ni ga tunnin gidi bon sutura to dole hasar wuce ne to alu ir sabu ir garan fonda goy to irge ka ir salayan fura aran ma dai haikancin no aluci irga sentin da nin shek barham ifo no gati tantan ho kan no ni gterse alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd yajina dai irgoga studio kalangu fo gumgumu da fahaman dokan agoga kan da al'umma se da kokaro kan agoga te bon fera do hare wana wana sannai kan yan gogo zurko wanda hunkuna umma ra kan goga al'umma sakata agona ira barkar yan dirgowun di ka barkar ka bore doran di ka barkar za habai kan bisara iddo irkane isalan abo sanni mono kan irmanto abon ka di zama a gabe ganda ga hai kuna sanni zo karan dan kati bore wazan kai kan yan man koi iman ka iman faham man ninga kambuwa dinga kambun wari fayanka kan ini chandi ka dan dirawora inga kici bore kan ga ngware koi din chandi ngware koi din mu da bayan ga kulun ga wo i indunya go i banda hannu man cin di i jire koi zamani ga hin kadi jiru wai ya wa hakku iza kan zanka kai na kan hunkun na koi lokal ga canji yan ga sandu boro sarai no kan goga mari ta jo kan to ka fata a go ga go ce cin ga macen dika dangara to wajin annasari ga nasi cream bumbuni ga nasi talibiri no me iri al'umma na mino imne a alkus dottija da azinu asin da barkan ga ga asin da barkan ga di asin da ya to tila cimino to amma eske zaga ya kan him ko lokol no him ko wi do tijo ar ku zena ba funandi o kan bula sa bore sigi so sociologo kan salon e alu aye ana de da kutti matkan ko sababai mafare ci ira jahil tare bere jange wala mene fahame jange ai mo gbe ton ton zame kala labura kan zangura ine waya di. barkata kul man tikala islamen ya ga bora kul islamen ni gane bora bayan kul duman ke islamu ni go addina fora kan ga amani yaddan wade to ya dinga o kai bim tonton kici addina din bumbu kir ganda kadda islam tarani man fahamda wale mine ir won ir gogo wongo ka da hanka islam tarani kan ti wofo ir da sallallahu alaihi sallam ane zankawo za a man kan dunyo nawa bawai mamat kan islam tai walanda ane zankawo masuban asenya nya hannu masuban asema ma hannu ma chawandi nanga zanka alhaku bere inga ne kango babu bon aseno ikcha bayandinte akul ko ciya izal barkante kanga umma nafa kanga hin kanga bon nafa mal umma na fama hayrai na fa inka ce ta ba hane tir hawo hane kal fage ka duwa da igane da ba nga kal fage ne tir hawo tal fage man tir hawo tefa tir hawo wo amal hanan mu ai sifata sanora tir hawo mu bora ar hijo do hare wakilo da wo hijo do hare wakilo ngai no tir hawo te are yadda kanu yadda kanu man sada ko ngane jama'a ilmu ga sayda maski hije te da ne zo da hin zo a tabbati kul hijate irko da sunna wo bo al fage foni ta adoni gida gidan irko ma ta hijal barkante irko mi zal barkante fatandi iya yan ga izaidin ni go fungu wa zanodi amma dinal fage yandi ne dinga jin tir hawote hije fon kan tir gama man ciya din fage man iman tir hawote dan ba iman fage ce tir hawote borin ka dinga halal kester ko da sunna bo bore yadda yadda ba cere bore yadda kanu bore yadda kata sadako ne sai da yammo ne aban ayin zokti hije sharte al fage wo addoni ka kada il ko mata hije albarkante am hayyan da hayyan mu albarkante ya da ya da afono ha dinga il ko da ne bor mu subanya ko ciase ifo se ko ciam dokte izal barkante il ko da nan fo aga ci kan wo borera wo ga hin kriteriyan gono kan ga bori wo kan ganda arzaka wo kan kan ganda ganda addina mhm. da wokan ganda nasab gati kan hannun ga to ane bon ma zadai addina ko to ifo sai bara mu doko da addina da izai mu doko tun addina tarbiyara wani di zahi jawate izai gani go fungu a gona halaka su hun madin kine musuban kase madin isi ba musuban sai ma kan gati ya e mu wani ibanu musuban kase ma kurkan da suban alfage gine da dai ba irci ne ganin sambu wurin mina ga haram na sai haram irci ne gani gin sambu ma kurkan ne ba kadan dan zanka sai amma am ta ale shi hannu ni shiga dan zanka sai ma bon futai bin bi bai haifoya haifoya hmm islam ta wudin an haramanci malikin ka dan ase ma hannu ale shi hannu din dan kai dai yan irga yi bore gidan ma wala harin da haini yan yan gai gidan sai karau yan gidan jero yan dan kin mm-hmm. manja da min chan mm-hmm. aman aman haram kun da ale shi hannu no kulu gubori hanga zanka wanda zahi jamanta kala ka to fayyan woga kulu igoga prepare ase hadiyan kan ganin gubo da tun abai kan ga makaci muhammadu ni muhammadu mai ne hayir ku jabun bunun ka ciya ciya ina ma da musa mai na annabi no kan ta yakin ina ma da isa hey annabi no kan ya da ya da a dai ne to bara bu am doka bayin ga wanga manci n'importe ki ina <laughs> mu doka don don din halera ina mu doka ce ci kai mu baradin a sai ni ma hande din dan sai ya dinga islam trewo gatin ga anema zanka bayrandi bayrandi ifo no ta alhakai kan no zanka ganga haira gana kan na ka wani yankan ni cirse to ibere dai na aici a jina wani yan wanga da kaci ibere ka fondamental hal bora ka hala mu haito du bora tun mu wofo enta alhakai kan wona rama dan addina ine ma boy am ko jingare am ko ni banda za a si faham nan go won kan da to da won gine ni ma karbun bunu a gona alhakaira kan niga ga faran ai gana malozma iga ba ngai monon kuni ga kulanda a gono mazanka cawandi chimi mazanka cawandi am kai ga bonga mazanka cawandi am albere berandi am ga burcin tara gayi am sitari am muru wani am sizina am sizai am manda hay kudde kaslantare ce to hun kuni ma no gote irmi la kan lokol no boy cawandi alkwasi boy cawandi ba fo din san mu muhammad ahmadiyya din san mu faranko arabo din san mu faransa ba a fallan sino kan gince wanda dayo ekologin gin wani no kalkil ma wani kace no focho faransa wal arab ma wani ka hantum amin cewa wanda bere fon kan moru geografia bo da fon bere moral gono ba kan so hun kuni si to ina kulka mhm. ina moral din ka ta dinga fu non him ka hidin to fu mo sigin cewa wani da lokol mo sigin cewa wani da da no problem sun to ifo gati talo kan nogo bon kan ningi izo diga can diga no bor fo singan nam koy bar talo lala zama ir koy manne kal qur'an nara ku anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara ane he aran boy kan ciman dia wa hawgwe wa aran bon hawgwe aran da aran bon dar almayale ke man ci hinne ize wal wanda hinna fa almayalu kul wa aran bon hawgwe daran almayale ka funnu na ga danji lalaga kan go garan butu kan ton dai no iga din da ton dai da ku kan go no iga dan kan nuna hadin ngana ga dida to din na mi ja dan a mata no to ya din dinga da dai ni man zanka dan fonda hannara to subal kiyoma igin kayan dinu kin hada hay kunna salamu man mu hambur ko to subal kiyoma ir koy be roji ne min te kayan filani filani tun kayan bonga ifo se ni izo wo ni mana cha wonji ifo se ni izo wo ni mana da fonda hanra ate kini han ate furku ate ya ate ate ala kunu. hadin ga aslamu kulu him ka bayino kan tilas no kan wongi jinda bandaga zankaiden din inga mai tarbiya guna inga mai hagwai sai ku cota ga ne zankawo ma za ka dogolo kada kin je soibon don kulkan ni ga koy ba ka sinaira a woni se ni ga fora se ni ga kulase hay kulkan ni di kan kanu zan kase kan kanu me yara made kadan kan bara wai ni bara no anen si bara ni ibara de jasa gadi koi ka dan chauyan anen zan kawo ba ka shi ne no kan ni te zan kase kan na kama dan chauyan ba ka shi na can fame no amma din na haifo sambu zan kase kan mun chodin kulni woga manci ba ka shi ne no ibar na ga barkate irgi yet kan do shek pastor isa ne hay kan alu a ciir se ma shek wono aran do hare mu danga ka kwar bore do hare ifo to tontono kan no ni ter se fando ne ya gir koy sabun ga kan no lokaci won ne ay ga ngwari irkoy gan kan se hinen da gabigo irkwai irkoy mara albarkandi aran kango irke ga salan hari bobu gwanda na fabon aigin wari irko gara wani studio irko ma no fundi kuku alomar kuku ka lalle hunkuna haya kan bon irgo salan hari no kan gonda ma na bambata zama za isalan zankado hare hari no kan gwanda tinai zamir di ba irko wani tirara nongu yongo no kan yesal masifu kan aka zankai go zankai garai ne a im squad zankai ifoni ke kyado ani mun zankai muka anir kwe kwe tarawo dirga bayrum fudu ko kwe tarara ga tirko na alzan nara kama kamata ir mikiya sanga zanka kai don ka dirgune zanka agonda mana bobo ir koy do hare zama ba annabi musa bumboda irdi lokaci fon kanyi fattan da jama'a ir koy ana no lordi fo dirgune fatten tira kan sigana exode sura waranka ihin kasi aya waranka har hin zano ir asalan annabi musa bun ane kan akamata imatte ya dinga ane wo kan inga gaba igangati zankai imi wanda ir koy wani fonda ir koy wani lordi wodin banda banda ne ise ne aran mace bi se fonda kan iga gana ihin zanta aran mace bi se hankan yigiti ya dinga dirgu ne sanga tinai no zanka kan irko da kirbon amanti kal talfinu lokaci ka kan irko yan boda ga talfodin ha talfodin kan ni no matano ni na gayin da hauziyan fo dimino ni te ase dirgu no hunkuna matakan ma irna ki da zankai wo kan go fonda ra kan go dotti je wal satrai wala afun boda furta genno kan gonda lebu igogo da zankan ini te sanga fatauci hari hari no kan lalle dirgu ne bore dina bun boda ga ya bebeno zamne dina ki ni se hayo ni man kamate ni mate amma ni ni modabu ni goga te ya dinga ni dina bun boda ni mana be randino je pense ya n'o shek inga gati bore ya dinga ifo ni kamati mpe zama zan kai wani bafuna ni ga sara zama yo ai goro depuis 92 eh, kal 99 ai goro kwarta gi en tant no din bun boda no ay wandi giri kanga to giri iddu ya kinawal giri iye ne kurai no kai ga bai gumo donc lalle dirgu imune zankai almiyalora igu igugun zanka imune don ka dinga ama a gana go koy gere im konde lokol e dirgun lokaci fon kan koki a sintin ga charam inga bumboda wangi no zama hayuno gadi ama babo wala nyongo wala borfo gongo ya dinga nin kan mun ko ekol goy fodum no niti aran dina kan sandai go kanwa donc zama dim ni berni to jirwo kindi fo jirwo kindi hinka iga bekan kan lalle no ni hayni chale gono donc ka dinga hayuno gindi nin bora gongo ar mu koy barkariyan ya dinga ni ga wangi din wangi ni go gorno go fono nigi te nga ni go furo fondo no kan aman kamata zama hauzi yan kullo ni mondo zam zan n'o kan zaika di koy ninga go te ika kino ra ini tan abande no yaringa hauzi kulisino yari nga sai kur kware kul ni mante kan zan zankai i hallasi don karan di nga ko tia datun fondo la lona gana fondo la lona gana afon inga drawte no go famio totalement almialo i ga abandone i ga koy go ra gati don ka iddi sande yenno ka dirgune gomnati bumboda atali a gono. kimi wai maki boy da ka iga n'o wa iga n'o zamiro dina gan no ir kamatir mu kai kimi ir ne baba o me ir kamatir mu kai kimi zamiro dina bore ir koy nir dan ginno ir mu kimiki ya dinga amman kamata ir mu tuguwat kan kimi ka ir maki da mun ta dir koy girha zamir koy bun bora tirara ane mai ne gisin cin gikiti. bore kan e ke in bore wazu don ka ringa ir mu hagoi ya ringa da kim ka ir ka ir maki da bora sin da kimir maki da bora gonda kimir maki irwa ir sin da kan bukan yirgen daga gana don ka zama bor diyan gono kan gwamnato gin ingay bura non sambu tiriyan kan kinyi hantum ine yakin no barkan ne yakin te yakin nirgite to ya dinga matani te tire ne yan gim san din ki san bin gobo dan ah, bore kan ah, ame zan boro iddi kan zani dina bun boda ane mi sai hayo kan nigo te sibori ha zan boro nigi di bori kan bora zan kai gogo ga igogo dum igogo boy dungune borfongo ne lebo ngo asingi ganji mugoi zan mat kan de ba fadin te inne aine barkariyan bayino dimbano boryango ne kan igonda lebu amma kin ne burkin tara bai ya dinga ikai no gugoi te kanga kamatan dai te kan kan dise ha kan yi kamata imu duinge wani bafunara me amma dirgu no manti ya dinno ya dinga ina hace sanga fatauci no nori ke kiyan no ya dinga nori ko kiyan wodin a kamata imu dubar kan yi gidan kanga kan da noro din kanga tizan kai kan goji gongo gwamnati aninga lorde ka ya dinga gwamnati ifo na goga batu zamboro ya dinga dindi irko humbur kuma sini binara ni bai kan ni dina ne wone sibori ni gogate e ya dinga gwamnati min gobo sambume ambora juke ya dinga didin borfo juke jukke borin ka jukke borin za jukke ya dinga bore gani ya dinga haya a sintin ga barmai a kamata irmu irmu goy barmai irmu te wuka hagunda donc irdi matkan bora kan salandin ana sanni bobuki ibane kulu ya dinno mhm. an kan yiro irdi irwane alu aye o vala irdi matkan irdi irwane labora an kan ce kurera har yanno kan aman kamata zama gwamnati a gondo fondo kan gana gobo an bore kan da gobo to irga kani donin mu hamani irga bai kan aran sa ta a gonin tangamda zan kai imi dan goyen hunkun ran di bar mun izo sambugu no nobor fo sai ama boy im kwarawin daga barkar yan mm. to assalamu alaikum ai sabu radio kalangu kan ne no fond kan ga salan sanno o bon kanti barkar ko gide ai ga sabu barai mo kan gone o plateau bon kan wara a tonte ise bon sanno din bon an kai ba mine dai dine zanka zanka dai no ga te da tujo hal bura ga te da tujo mo kala amdu education hanno shek neki alu neki pastor mo neki an kan ra irgo iriya mrt fe isi ba zan ka gaina imu ko ka goi wodin bonno association alten goga tangamda isi ba zan ka kaina wo am ko ka goi parce que zan ka kaina nongo gono goi wane kan igo zan da igin ga kabu goi ra kan aranga zan wakan saranga ne faranski na ga pure forme de travail des enfants oh ne pure forme de travail no me que goi futai no woni parce que il faut que tu goi futai gwefute goy ir hare kul kan ci zanka kaina da dai manti ina dan lokol no nan kai ko ka no berai kan suba aga aga nafa aga jima nafa kulu talde ni gogo tasi ni gogo han kan pastor gogo ne sonda zan zanka ba kan zanka ino yino im ko ka borfo gongo ko ka te talibai za ite giri wai dufo igidi kan wodi manti gono ig mahawi im ko ka hayadin te donc ya dinga zano ni nigi fam kan manti fanda hanono zanku asibori kala im konda da sintin kai kiram in kwanda lakol biri biri yan hannu matkan shak niki bisko da zanka mandu biri yan hannu asidu kate bor hannu hasakfa amana am jama'a nafa donc ir ga lute da wodin lisiba igoga tangam da wodin kan isan busanno ine no kan da wodin ine talkatare gono ine janga fame gono to da talkatare da janga fame ikulu nangu fodeno igi tangam eh, matkan pastor niki gwamnati taligwara parce que gwamnati no himaka sambu mataki kan ganan haidin isidiye irko ni no fondo irko labuwa nera hal nasarar labai irko ka barbari. me matkai ya goga te da neo irdo sigi tinodi hambar ni ko kai ka da kat ni mudi barkar ko kon hawo igidi artistian iga i wala igo tarera igo gitar kayan, yakin dai igo keki an kan imi awo na te da me matkan igo te zanka kai nai naksan diyanwo a sigi diya labuwa ne ifano irni shar labci titirai ne fondo ne wara wani matkan alubun bo a ana a kan akande sannodin kai na me gwamnati isambu mataki bobo din bo e pi ti gwamnati in labo hinne mataki no ke bu za la andunya talato kurse gano ine oni isambu mataki yin ganan isi kai na mafuro ogoye dira o organisation ingamo international de no oit organisation international travail kan mm, goyo wana o, kan dunya satbero kan ga goyo ingamo an kitiyan sambu ganan imsi kai ne goyendi ato illa bora ko ir constitution bombo in dan ra ine imsi zanka kaina goyandi donc wodi en kiti tieno kan gono gazimbi me bore si isi goida isi goida parce que problème ona parce que ba kiti gono ba eh, lord gono da da isi goida donc ya mu deno aron sata do hare ifo tanga mo kan naron gote kan ga nan zanka ganje to il sata do hare wat kulu matkan ir ko te ai kanewo sandan yo kalangu dini de invite irka ka kasalan jama'a se bore bongo feri mbabai bongo feri bore kan ma imu duka bai kan hayadin talino imsate ir doni gadu gwai batuwar yaki ne kan idizan kai no go gweno din ir ko ini ka son jare kai irka jare ite fonctionnaire jare mo ite inge bon mai gida bore din kulu i bai kan wodin kai ini dan manci i nanu me kan ir duki ka no din imakani ir in imbanga ir dinan kan igo ga wura fansi no din mo ir ko no din ir ko te sensibilisation no din da projet ipek ir ko no din ir dizan kan kan gogo tan dikar ka ka bagu e kusa zanka kainen e din irdi e babai irdi e bore kulkan gidan gwai irni e ne zanka wo iman himakka ne wo ka gwai lakolno kati ifanda irga ba in kuna banda kira banda izan kulum ne wo guso ba in kwande lakol metro gono mi sambu mi hew baba ino konde wolinga ino konde bonse baba bande nigo bere bande nigo gere kayi nigo bai gere inya mbo kan haw divorce mhm. iko no hau to diri ya ka songo oh. zankai wana da barkar yango danga zankai kan bore gongu koido oh. hare oh. fono to goye kan arante fondo den mo wodi ra mati nasi ida de sensibilisation de ndigiti bon fere de na be fere de ndigiti watkulu kaka watkulu idike ki a awo ilmu koi la kolera wala investira ko ka no bore se bon fere kanga nan bore jama bai kan hayadin manci hari hanono kanga nan suba kaina di igo ga te in bore ya mar kan hayadin manci hari hanono da babai gona imi ya mar imi kwanda zankai lakol a bisa ga ayo gongu kwanda talibai mhm. talibai dan manti tila suno boras ko talibai inga sene ne gwamnati mbo gonda tali parce que pauvreté ki gone de ignorance kan i wogane wodin kulin hima ka tangam da gwamnati no tangam da il kan ci association il gogi gano i muduka haya din bonza mhm. donc i go kan n'gi kan daran do zan kayan kan du sandai do de radan motum borakar wal haifo ya ci ni to ba ko ciya mu dare im kan daran satado to wodin manti wat kulu parce que bifo gir daidin iddi zan fo kan kiano eh, adu dori fo agogo bisa irdi kan talibai dai na go don ka ir coordinator kanci muhammad musa anna bore dinke ine zanko no dwa ine imake ine ko ke ina guna ane niya nisi ko lokol ko ne man gani go koi ane a zamse inga din doro din kan duwa inga suna a fulla kol mbo asiga asi ko lokol inga no muhammad musa kanci coordinator alten ginda be disambu adan wazafra kake ki gaksine kan ganan kokiyo doro kan gaga ima safar irko temo adu boren kan gurguren kan no e fo i konda cure i tasi opération ki tasi opération ko aye kafu koyne ini mienda koyne ini mnor kenu imno koyne igeni ke ino nor kena zo vendredi o hani i konda bumbo bifo e ko kadi ko bi bumbo ay koy hal école kake ki imdo se mettre kan ko ka kyawandi im tasi mise à niveau CM2 son ate jusqu'à ce 1 hein, wato no duro doa to ilgo ke ki mettre no son kan ko ka kyawandi am tasi mise à niveau da de iko ka safar comme ça imiyanda puisque geshen borno Da irko te ir du wodin irga sambu irma imitere hanse imiyanda lo am koy kinga lokolo te to ni di wodin kulu harino kan irga te wata kulo gatine kan irga te irga ba mo wodin dumi di da bore di kwarara zan kai ne kan gogo kan gogo wendi da mun gonda hini nin bai lokol no him koy ni mi di ni mi keke sabili kan ganan ko kyadin am koy lokol wonga de no ka gala boto nandi parce que di labuo talkatarai da ignorance a si labo jare donc dole ne kali imke ki famai hun kuna kan irgo ne o irgo ki me sanno ir kan go ne o ibai kan irdu irin nyanga da babai albarkano kan ni den kyauyan kan ga irdu famai donc ya dunno irga basan kai din mu imdu ise hankan ganan suba inga imte boren kan kaka labo nafa parce que sanno te tewo labo nafa yanno mi parce que barku kan no bon fere wo agon labo nafa to shakir ge kanu do hare hunkuna irdi zankai dindini da ya ga gerai wat kuli ga ka habaidin me ga han fengan dis futaidini donai ga furi ga mara da alborai ziyan no nim di hakali ga sintin ga do solution yan wal kwana wal haifo yan han to matkin no wane alsalam taradi yan ga tin kande to ni bai irjin kaci kan zankawo iga solo no amduga duga al'umma tonton wannan ya al'umma daren diyan na aho to borejin kansalan sohomo kulkanda sanon dumu talifono kan ka kafur talifora zama ni gabe kan magoron si ga haifo ta na ganji majankin nizo dan fanda hannar slam na ganji makwai ka droga han slam na ganji maborfo dorandi silamtare na ganji yan ga aku taliyan no kan na ganji kara igo kwaciya dan kwaciya gogo sun duga kwai a tonan kan matkan borasi kwaciya ka desaye ka dadu kan bahan noya cin kan gihin ka kocha sove ka fa gaci giro cin fo banda kocha kocha ram ga bonse abai ka manci fonda hannuno lokol fono gata sanku da asin nan kasa ngale ne baka ground sin da ce yon fuku ka banda ka aho zan ka taradin no i profite da kadan fonda lalara kala ko ka to jiro cin fo di kan wallahi da na wuce ndiyan manci gwamnati a zototo ka zototo man na aye a sikoifu a to la yara can la alfondwa in ka ce im da ima dan haiwo da da solution din hanyara da rogo ba na hanyara ima ka ka kai char margo habaido wannan wula alfon dai kalbara in ga ga ko kwarka te bolla le in ko te bor zai in ko te bor wiye aiwo talo man gana go na yi mici nan ka ago lalle irboro kulmi jir ka sallan maga a sabara deno maga iriga sabara deno kan bace amsa cine sannu amma hankan ga sanno zabu dai kati hino gwamnato kan ci bora kul In ga no kuton ka kai kan mataka beri yan sambu dana mataka yan sambu wallahi haka dare ifo se boku kan bayni iza kai na kan to cewan da fatta asin da tira aska gofana ma gadi kwanda nangufu ne kwanda har saharara man ci koy ku bo. in la kote ne kan bora ko goro igi bora chawandi igi kamba goifo igi bora kulande bora de bo boy doron di koyne e ni gata ngam koy ni be wallahi da fatala ya rabo yango won kan go controle ba de ni na mate ko be ra de stamp kara fa de ya ra gallu dun ke ya de bora stamp kara dan ga mata ku bobo gon ko tin kan kasambu inga kati im fonda yan ka kan zankaidin igi bainan kigida man tinin bora Nigeria ra tir bar tirani kan ga fatta bora no albahar nation ustaz foci kan anin nigeria labora nonguni kan yi barkar kai kul sambu koi ga goran dinodin barkan tunungum sarga nodin no ni gi garnam sargi ga yin go wadin mo te mun na ga konni ga ga kasina mm-hmm. larabe labe ONG kunnu ni konni ga ga kasina iga so bani ra loktor yanga ka kan gi guna iga so bani ra barkan yan to imu goy fodon don imi imi sambu ko imi go wadin imi dan fondo dera boren kan ga zan kai kayan to yan imi di ko kidan ya dinga di igogi kontrole igogi ga kasine al'umma jin da bandaga na gofa ta bantai ya lafante din imi ga kasene cinar hanne kara igno dan gudron haifo magange wo ba igo na fanda iba iganda ba araki him kete kangane nge mo ihi gundai ba doktor ko arun kun dinte wali cinar be dinte igine mti ya lafante din se ramp nan kig bisa me zam eta him ka beino kan itine ginga bon akulu adil tare jangai al'umma rano go kanda before kan kanda sanojin ine niger o bare ga haywala wo bo fuko hay da da rabi ce ne wala kalkile ga to zan kai wa kulu si ko lokol me ai wodi kwar bo kan ai ga koi da mi ga ha hal kwara gan lokol ni wodi ne lokol sa din madarsa gara wala franco arab gara asen ye lokol in ha hala madarsa gono wal franco arab gono ne asino imne to wa hantum sel me dizan kai kan si ko lokol ko fan ma wanara wa hantum sel ni da fa zan ka zangu ni ga hantum zala kala yan bodi dobo zan ka kan to zan ka zangu iye listo ni ga ta kasan bilse hadin ga zan ka bobo no gono isse kan ko kwara mu gono faransi wana gono to wane sanni hin kano faran han foyan faransi wana din sibin mi gazan kai sambara wobi ni sibin mi gazan kai kusan bara ni na foyin ka kasan ba igna wasa boku bai mu problem kan wato lokolo dira zama bai kan sin ka cewo to kala mu to certificate ga kan in zato to ima kan ngino ga bagu mu an ga kawai bai ne sigidi cewo han fa nan foyan ya dinga kan zan kai wo ga ba sigidu cewo an himano imdu ise fond foyan kan ikul gudu nan ki furka cewo in ka ci before kan de gargajiya makarantai isanne amin ga mu before de bara inne ira da zan kai goka ta talibi yanka hayo in fahaman di kan lalle cimino amma mu bore ngo zan kai dira kan isi makarantara can di koi zan kai kan yanzu to to kan bai kamanci go hannu ga no zato to ku furbo dai dai min ga ta sai sambu i ka kai fonda ga lo kole mo wane gono amma inne lo kole ifo no kan da i masala in ne adil tare jange ai gan gande izi hinka kai no ni hai ai go jangal bana ai wala bizan go jangal bana ai na fadi ko dan france lo kolo ai na fadi ko dan alfaga do makaranta do before ni ci dango ai ne okay kwanda lo kolora go fanuma ai jangal wodira aga kalasi chinase aga band bande gida am tabulote am kan lakre am kan manuel kayey am kan meter hey ko cha aga cha wagana ce de ce kal ko cha mudu burs kulu ir ra kal ko cha mu koy la wan ka to investa am am beram ka am ta. amma wo kan go koy na haro ko cho ki konda la kol ya ka jangal boro ke konda ne ago sa ago goro aga jangal bana ko farmasi asan ra a cha munu sigila sabu hal cha yanno ba aga wan ka cha aga wan ka hantuma aga wan ka leta cha koy te muhammadiya dinga analfabetin ga la sabu ya dinga nango an sai fracture fayanka fayanka no gogote labize hinkan tergama meire tira monu ne labi zai ga sabano to wa shek ir lokaci su bakancin dirse aran diyanora ifo no sokon yango kan ni gite kan gidan hunkun zan kai wu im koi gi wani ba funa hanse za i manto nan kan ni gite irse <coughs> sandai yanga kan ga kagir dorandi wallahi kadda al'umma ku kai gwamnati mu kai al'umma alfagai bonko ne kwar koi i boro kulmo mu kai zama watidin ir gargaje kwarera amanto imi ci kan ne barkaren su bore amanto imi ne goyi filani su bore bor ku ga kan lebu no asinu wata din bore halasi to ifo no te allami yo hunkuna kan bore si hasi haidin bai zama fada gora bora ku dange mona kan vila hannun mota da ci valero haya kan eh, boku goce ci haifo kan cin dukul bo fama dange mona kan haifo lalano amma wata din kauye boku bai haifi da no ya cinte boku ga baman tumin cawan da to no din ne him kace ke no din no aran kan tira joy kan kasalan amma mu mutun ku guddu ka kai hayedin kan bore furiyan din imiye kana mai dinga hankan su bori wati din hunkun masu bodde ai e kukan gani adi mezi burtin taradin mun wati din hunkun ma gamun ya dinga aran kantin mai koyi mutum ka kai udaddara wadin cenara to pastor musa irge kanido ifonoga ti tontono matinaran diyeŋoga ir hungu ir bafunawo sokon kaŋga nan zankai worum koygi halasi za imanto ir senan ga al'umma dorandi matkaŋay kidano fondiyango na kandini gana hayo a gaban bumboda no di labai kan ra irga fatta irga di matkan no labiyan matkan zibirni ki da kanin fat petra hambara ni di bar follon no gungu mu bar kanin wa gogo gorno agon ninga kon kai za goga karbar kul kan ka la go kai bore gunim ta tasi bayan irin kul isin da ba lebu yan mu afoya me ifo se se ke manti halu labai din ikiram dirno ila sabun da waifo no se ke tire ni gogo gana tire ni gogo gana zama hankan tire goga hauzu dirkai tiradin da igwaidai irgidi kan hayadin agban koy ne tinai fo gonu kan irbun boda kan gati hairai irmu kai yirti nai sambu zamani mi izatan am koy ga kar tina kan irkoy da bon ya dinga ni mana gana haya kan irkoy ni ni mati ni mana te ya dinga ye ga ka manta hal bari karmono gir izo hallas ga hallasi daldalai zani kan na me bora suba ni gugune ko kiya suba zambar kulu hankanga ga wani izo ga amaberi amate haifo ga ka tabira don ya dinga dirni izai nan ya dinga igo fondo nera ibdaino kan zama wata kulu windo ga kan daino windo situn zambora kan kamata a amate haifo an fondo fo gana ya dinga windo kan daino wodi seno a kamata irin makai matkan irdi na kida irin makai girdi gana lorde gana fonde gana ga hanga irko wani mai sanno irma gana wato nirga halasi amma duk ne irma irko wani mai sanno yankar halasi sai irko na irma amin zibrin irkan er doni mu ifano ti yamar yanko koranta kan te. to kai ki dai no kan bare kul ga bai me imaki in ka ci hannu parce que ne o kan kan da problem mu tak taraki ki ne da jahil taraki ne ikul nangu fude ni go parce que labura da arzaka gono himanu bar kulu madu inga ba son da na ki zanka jare igadu inga e ba parce que te lakol igite ise e metre te hayo mais zanka jare woni isi gadwa donc ya dinga fayin ka kame donc mauvaise répartition de revenu asi bai mat kan ni gina sai zamu zabaniyan kan sigite arzaka zabaniyan ki te da adilai kai te da adilai inga denu kan wodin digo ga arzaka illa bu arzaka zaman da adilai taltare woga dare no jahaltare mu woga dare parce que barkul ga dun inga ba aga dun inga ba donc ya dinga barkul no ko ke talibai barkul no su barfu kai hawo puisque fane kai luwa gonu me ne bore kan igonde lebu imi lebante imi gaksini imi dan fond kan ganan inga mumte bore parce que imi sambu bore kan manto bore me manci inga manci inge no kan dinga se idanami e, e, manci inge no ba ima e, lebu me donc ya dinga gwamnati ga sambu mataki kan ga nan bore din inga mum te bore yan imi da sambu goy kadan nan kai goga bisan ba nan kai ga tamu kafura itajira imu imate isi paskun ya bureno inga no kiti mauvaise répartition de revenu isi wodin guna kale mine aka yakine go bore kar pourquoi même pied d'égalité et iniki livrera inne zanga kulu kaci zanka a inga droit a imtasi haikul kan himan da zanka donc alha kay kulimi oh. kay donc mu ngam vesir portion de revenu deno to ir sabir garan kan aran kaga te duga sanni o kan ir gisin wa batu ngono gati han kun zanka kai ne kan yi gisan al kan gandai im koy ga barkar borai wo ngai no gi gongu mo kan no sub alberai yadin ga za hairayai za al'umma za gwamnato bar kulum kan sakon yanga danga ba funara kan ginan ba irin koi gudu dotti ya hanniya ma salam ne mu no sai wufan da goy suro karan dangirangal